masauraro ibrahim yusuf muhammad ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 8 da rabi daidai agogon najeriya da Nijar wato karfe 7 da rabi daidai agogon gmt da ghana a cikin shirin namu na wannan lokacin za ku ji cewa sakatare janar din kungiyar tsaro ta nato ya ce mambobin ƙungiyar na da isassun jiragen saman yaƙi da za a iya taimakawa ukraine da su a yakin ta da rasha Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya shaida wa ministocin harkokin wajen Birtaniya da Jamus cewa Isra'ila za ta yi duk abin da ya dace domin ta kare kanta. A Najeriya lauyoyin da ke kare tsohon gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje sun yi watsi da karar da gwamnatin jihar ta shigar kansa a matsayin tuhumar da ba ta da tushe balle madafa bayan kotu ta ɗage sauraron karar a zaman da ta yi a yau. wa'annan tuhume-tuhume da ake yi in dai a abin da iya muka gani ne to gaskiya wannan babu wata sahihiyar tuhuma a ciki ga baki daya saboda suna maganar abubuwa da yawa wa'anda ba su da tushe in ka duba tuhuman ma ita kanta takaddun gasanan dai har ila yau dai a najeriya yan bindiga sun kai wani hari inda suka tayar da garuruwa da dama a yankin isa da sabon birni a jihar sokoto da ke yankin arewa maso yammacin kasar daren jiya an kone gidajen mutane an kashe wasu an ɗauki wasu aya cikin daji da su wanda ba a san adadin su ba sannan sauran mutane da garuruwa kusa da gari ya kai goma sha biyar sun wace suna a garin isa yanzu muna ɗauke da waɗannan da ma wasu sauran rahotanni amma sai bayan aisha sharif babba ta karanto labaran duniya. Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO ya ce kasashe mambobin kungiyar na da isassun jiragen sama na yaki da za a iya taimakawa Ukraine da su ta yadda za ta ci gaba da tunkarar duk wasu hare-haren Rasha. Yayin Stoltenberg bai tabbatar da adadin ba, to amma ya ce akwai isassun kayan aiki. Ukraine ta sha nana ta kiran kasashe kawayenta su samar mata da jiragen sama na yaki musamman ma bayan hari ta saman da Rasha ta kai mata a safiyar yau a birnin Chernihiv. harin ya kashe mutane akalla sha bakwai tare da raunata wasu wato sittin shugabannin kasashen kungiyar tarayyar turai da ministocin harkokin wajen kungiyar g7 za su tattauna akan yadda za a wa ukraine karfi ta sama Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya shaida ministocin harkokin wajen Birtaniya da Jamus da suka kai masa ziyara cewa kasarsa za ta yi duk mai yiwuwa wajen kare kanta. david cameron da kuma annalina babok sun buƙaci a kai zuciya nesa a bayan har makami mai linzami da na jirage marasa matuƙa da iran ta kai wa isra'ila a ƙarshen mako lord cameron ya ce a bayyane yake karara cewa isra'ila ta bayyana matakin ta na mayar da martani akan harin makami mai linzami da na jirage marasa matukan da iran ta kai mata don haka yana fatan isra'ila ba za ta yi wani abu da zai rura a wutar rikicin ba bayan kammala ganawa sakatariyar harkokin wajen jamus nanila babok ta bayyana cewa Ta ce wannan tashin hankali ba za a bari ya ƙaru ba, musamman a yankin. Iran da mutanenta kamar 'yan Hamas da Houthi bai kamata a bar su surura wutar rikicin ba. Isra'ila ta ce sojojin Isra'ila wato sojojin kasar ta goma sha hudu da kuma fararen hula hudu sun samu rauni a yin harin makami mai linzamin da aka kai a wani ƙauye da ke kusa da iyakar Lebanon. Ƙungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran a labanan ta ce ta kai hari kan wani gini na sojojin Isra'ila da ke amfani da shi a matsayin sansanin su. Daga bisani Isra'ila ta ce jirgin ta na yaƙi ya kai hari kan wuraren 'yan ƙungiyar inda suke zaune kenan da kuma su hare-hare a nakura da yarin duk a kudancin Lebanon. Isra'ila da Hezbollah kusan kullum sai sanya musayar wuta a kusa da iyaka tunda aka fara yakin Gaza. To amma yau ta kasance rana ta uku a jere da Hezbollah ta kai hari ta kuma raunata mutane a Isra'ila. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Shugaba Biden na Amurka ya ce ba za a yi wani rikicin kasuwanci tsakanin ƙasarsa da Beijing ba. Duk da a bayyana cewa yana son ƙara haraji akan tama da karafin da ake shigar da su ƙasar daga China. ana sa ran Mr. Biden zai sanar da kungiyoyin ma'aikatan kamfanin karafan a Pennsylvania cewa yana son a rubanya haraji zuwa kashi 25 cikin 100. Pennsylvania muhimmiyar jiha ce da ake fafatawa a lokacin yakin neman zaɓe a Amurka. Abokin hamayyar Mr. Biden Donald Trump ya ce kamata ya yi harajin ya koma kashi 60 cikin 100. Tuni China ta nuna rashin amincewarta da wannan mataki tana mai cewa hakan zai matuƙar shafar tattalin arzikin duniya. wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗin cewa kuma bayan da aka samu a tsarin kiwon lafiyar mata yayin haihuwa ya jefa ƙoƙarin da aka yi na tsawon shekaru talatin na daƙile matsalar cikin haɗari asusun kula da yawan al'umma na majalisar ɗinkin duniya ya gano cewa mata ɗari takwas na mutuwa a yayin haihuwa rana guda a faɗin duniya abin da ya nuna irin aladin da ake samu kenan tsawon shekaru takwas da suka gabata dr natalia kanem darakta ce a asusun ta kuma bayyana cewa today data do allow us to see clearly the unacceptable. Ta ce bayanan da aka samu sun bamu damar ganin karar abin da za a amince da shi, wato abin da ba za a amince da shi ba, inda mata ke rasa rayukansu a yayin haihuwa. Rotan ya ce akwai bukatar a samu hanyoyin inganta lafiyar mata da 'yan mata domin magance matsalolin da ake fuskanta a yayin goyon ciki da mahaihuwa. kazalika rahoton ya bayyana cewa akwai bambance-bambancen da ake samu a sassan duniya tsakanin mata masu juna biyu to ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc to a gaida aisha sharif baffa da labaran duniya yanzu kuma sai rahotanni da muke dauke da su a cikin shirin kuma za mu faro ne daga isra'ila inda firaministan kasar benjamin netanyahu ya shaida wa ministocin harkokin wajen burtaniya da jamus da ke ziyarar kasarsa cewa isra'ila za ta yi duk abin da ake bukata domin ta kare kanta david cameron da annalena baerbock sun buƙaci isra'ila ta yi taka tsantsan wurin mayar da martani kan harin makami mai linzami da iran ta kai mata a ƙarshen mako ga rahoton bilkisu babangida gida Bayan ganawar, Mr. Netanyahu ya sanar da Majalisar Tsaron cewa ya samu shawarwari da dama, amma Isra'ila za ta yanke nata shawarwarin. Sakataren harkokin wajen Birtaniya David Cameron shi da takwararsa ta kasar Jamus Annalena babuk sun gana da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a birnin Kudus don yin kira da a dakatar da fadan. bayan ganawar mr netanyahu ya gode wa duka kasashen biyu kan irin goyon bayan su tare da jaddada cewa isra'ila za ta mayar da iran martani ya ce ina mika godiyata ga abokanmu kan irin goyon bayan da suka nuna mana na marawa isra'ila baya kuma zan bayyana cewa duka goyon bayan na baki da daukar matakai sun kuma ba da shawarwari daban-daban na kuma gode da hakan amma ina so in bayyana ƙararra cewa za mu yanke namu shawarwarin kana isra'ila za ta yi duk duk wani abu na kare kanta. Sakataren harkokin wajen Birtaniyar David Cameron dai ya ce a bayyane yake cewa Isra'ila ta riga ta yanke shawarar mayar da martani akan gagarumin harin makami mai linzami da na jirage maras na matuka da kasar Iran ta kaddamar a cikin karshen mako. Ya kuma ce yana mai fatan martanin ba zai kasance wanda zai ta'azzara bazuwar rikicin ba. To gaida Bilkisu babangida. gida. yanzu kuma sai mu nufi najeriya inda wata babbar kotu da ke zama a kano ta ɗage ci gaba da sauraron karar da gwamnatin jihar ta shigar kan tsohon gwamnan abdullahi umar ganduje kan wasu tuhume-tuhume da suka jibanci cin hanci da rashawa saboda rashin sanar da wanda ake zargi batun shari'ar mai shari'a usman na abu ne da ya ɗage ci gaba da sauraron karar zuwa ranar 29 ga wannan watan na afrilu bayan da lauya mai gabatar da kara Mr. YA Adamu ya sanar da kotun cewa dukkan yunkurin da suka yi na sanar da waɗanda ake kara batun shari'ar suka ci tura. Sai dai lauyan ganduje barista Musa Lawan ya ce tun da fari rashin sanar da su karar da aka shigar ya sa suka ƙauracewa zaman kotun amma yanzu za su zira ido su gani ko za a sanar da su. Ga dai karin bayanin da ya yi wa Khalifa Shehu Dokaji. kan wannan kes na tuhuma an je kotu kuma kotu ta daga zuwa 29 ga wannan watan domin su masu kara su samu su ba wa wa'anda ake kara tuhumar da ake musu saboda uh, ita tuhuma an kana tuhumar mutum to dole ne ka kai mai takardar tuhumar hannu da hannu ta ce ta ba su har zuwa 29 ga wata domin su ba da takardar tuhumar mu har yanzu a social media muke jin maganar tuhuma din amma watakila yanzu kafin 29 ga wata din za su kawo idan suka kawo shine kaga za mu duba mutum da ba za ka taba yadda da abin da yawanci kake gani a social media ba amma wanda kotu ta baka shine sahihi daga baya shawara ta canja kun samu zuwa kotun ne ko kuwa a to ai ka san abu ne na lauyoyi duka akwai lauyoyi a kotu kuma duk abin da ya faru kaga da an fito an faɗa a social media ga lokacin da aka daga wannan shine abin da ake me za ku ce game da tuhume-tuhumen da ake masa ai wato dai na ɗaya kamar yadda na ce maka muna so mu ga takardar amma wa'annan tuhume-tuhume da ake yi in dai a abin da iya muka gani ne to gaskiya wannan babu wata sahihiyar tuhuma a ciki ga baki daya saboda suna maganar abubuwa da yawa wa'anda ba su da tushe in ka duba tuhuma al'ummar ma ita kanta takaddun gasanan dai amma muna so mu rike na kotu ka gan ka rike na kotu na kotu shine watakila sun canja wasu takaddun baka sani ba to mu rike na kotu in muka rike na kotu shine za mu iya magana a kai saboda irin wannan abu ai dole kotu ta ba mutum dama a ji daga wajensa amma shi ma muna jira su kawo amma dai za mu ɗauki mataki barista musa lawan kenan lauya mai kare abdullahi ganduje a cikin hirarsu da khalifa shehu dokaji To har ila yau dai muna jihar Kano kuma daga fagen siyasa sai batun kiwon lafiya inda ake fargaban mutum arba'in da biyar ne suka rasa rayukansu sakamakon barkewar wata cuta da ba a kai ga tantance ta ba a ƙauyen Gandutse da ke ƙaramar hukumar Kura. Rahotanni dai na cewa waɗanda lamarin ya shafa akasari mata ne da ƙananan yara da kuma tsofaffi inda suka kamu da amai da gudawa. Sai dai gwamnati ta ce ba wata bakwar cuta ba ce tasirin sauyin yanayi ne ya haifar da zazzabi mai tsanani daga kano ga karin bayanin da zaharaddin nawan ya aiko mana bayanan da na tattaro daga garin na gundutse da ke karamar hukumar kura a jihar kano na cewa mazauna yankin sun shiga firgici ne tun makonni biyu da suka gabata bayan da suka lura cewa yara ƙanana akasari mata suna yawan kwantawa rashin lafiya mai kama da zazzabi da kuma amai da gudawa al'amarin kuma da ya sanadin mutuwar mutane da dama wannan magidancin ya ce yarsa mai shekara goma ta fara kwantawa rashin lafiya daga nan kuma sai kanin da shi ma ya kamu da muna jiya ta muna jiya da kuma sai wannan karamin kanin na tafi shekara biyu muna ce muna jiya ta shi ma na zo gida in ɗauka dan wani abu ko abinci zan kai mu shi ma ya zo da shi ma ba shi da lafiya na ɗauke shi na ɗauke shi ma ina ina ina jibirgita haka da na ɗauke shi shi ma na rungume muka muka tafi kura to mun je yara mun ji an ɗaura man ruwa ana ja su guna an ɗaura man ruwa ba garba ana shan ruwa sai Allah ya yi ba kafin ka kai su asibitin eh. haka kaga eh, sun ci wani abu ne haka ko sha haka wallahi tallahi ma a ranar ma da kai daga mu ina ji yaran nan je domin ma bai ma ita ma a ranar ma da jikin ne ya kama da mun nan kana zuwa asibitin wallahi ana ɗaura ruwa ko ruwan ba zai gama shiga ba rashin ma ba zai shiga ba za ka Allah ya yi ba sai za ka ta hana kaga ba ka da wani ta cewa ya kara da cewa wasu jami'an ma'aikatar lafiya sun je garin inda suka ɗebi ruwan wata tuka-tuka don yin gwaje-gwaje amma a cewarsa ga alama ba a gano wani abu ba. Yau kwana goma da ɗora ka gama su gano wata matsala a rana kenan ko kwalara ce tuwa kwalara ba ba wurin kogi muke amfani da shi ruwa ne na famfo muke amfani da shi. Yanzu wani hali ake ciki a wannan gabar? Allah dai wannan dai tsere yin gaskiya ga an yi su da yawa a gani amma dai yau dai ban da umma amma amma karan jama yana da hanyar ba kamar a iya kiyasin ka kai ko abin da ka sani mutum nawa ka sani waɗanda suka rasu gaskiya iya kiyasin yawan na zan ya karan jiya guda arba'in da biyar shi ma wannan mutumin ya tabbatar min da cewa 'ya'yansa biyu ne suka rasu bayan da zazzaɓi mai zafi ya lullube su na ɗan wani lokaci mu ba za mu iya cewa komai ba zabi da wannan abu daga Allah ne tunda dai mu ba wani abu suka ci ba ba wani abu suka sha ba saukawa ce daga Allah kawai zazzabi ne da ka zazzabi zai kawai abin yake masu gara kawai zazzabin kawai shi kenan to zai ke dare ne amma to an asibiti kuma zai ubangiji Allah ya yi ikonsa inda mana ta adoyi kawai mu dai Allah muke gaya wa kawai. ko da na tuntubi kwamishinan ma'aikatar lafiya na jihar Kano Dr. Abubakar Labaran Yusuf ta waya ya shaida mun cewa sun tura jami'an su garin inda suka gudanar da bincike. gaskiya abin da ya faru Barin bari ci maka abu biyu na daidai canjin yanayi da aka samu na karuwar zafi duk wanda yake bin yadda cututtuka suke a shekara zai ga cewa daga wannan wata na hudu har zuwa watan goma sha ɗaya haka za ka ga akwai karuwar cutar zazzabi musamman ta cizon sau malaria kenan so binciken da muka yi a yanzu haka na abin da ya nuna mana kenan gaskiya ba wani sabon cuta ba ce kuma bari in yi amfani da wannan dama abu ne biyu cewa yawancin zazzabin da ake gani a wannan guri da kuma da yawa daga cikin ƙananan hukumomi ma a yanzu haka karuwar zafi ne yasa sauro ya karu shine mutane zai kamuwa da karuwar cutar zazzabin cizon sauro. Game da mutuwar mutum arba'in da biyar kuwa Dr. Abubakar ya ce babu mamaki amma binciken su bai tabbatar da hakan ba. Ba mu samu wannan alƙalman har wannan yau amma dai ko ma mutum nawa ne ita cutar zazzabin cizon sauro ai cuta ce mai kisan kai idan mutum ya batta ba ya je ya mata magani ba ko mutum ɗari ne za su iya mutuwa gaba Su ba wani abin mamaki ba ne yawan mutane sun taru sun rasu abin dai da muke so da zarar an ji alamu to a su a asibiti. Dokta Abubakar Labaran kwamishinan ma'aikatar lafiya na jihar Kano ya kara da cewa sun zuba maganin kashe cutuka a illahirin rijiyoyin yankin kuma ya shawarci jama'a su rika kwana a cikin gidan sauro a wurin da iska ke kewayawa. Zaharar Lawan BBC Hausa daga Kano a Najeriya. To yanzu karfe tara saura minti sha shida a Najeriya da Nijar. Ibrahim Yusuf Muhammad ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba shirin akwai labarin wasanni amma kafin nan bari mu leƙa Nijar inda rundunar haɗin gwiwa ta ƙasashen IAS da suka hada da Burkina Faso da Mali da kuma jamhuriyar Nijar suka kaddamar da farmakinsu na farko kan ƙungiyoyin masu da'awar jihadi a yankunan da ke kan iyakokin ƙasashen uku. Rundunar da ta bayyana samun nasara a waɗannan ayyuka da ta gudanar. sai dai kuma a wani bangaren 'yan bindigar sun zafafa kai hare-hare a garuruwan kan iyaka da ke bangaren kasar nijar inda ko a wannan mako suka hallaka mutane da dama karhutan cima ila isufu Babban hafsan sojojin kasar Mali ne ya sanar da labarin na cewa a wani bangare na ayyukan rundunar haɗin gwiwa ta IOS sojojin Burkina Faso na Mali da na jamhuriyar Niger sun kaddamar da ayyuka da dama da suka kai ga kawar da ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu yawa. tare da lalata muhimman kayayyakin aikin su ta hakan ne in ji sanarwar ta babban hafsan sojojin na mali ranar goma ga watan nan na afrilun da muke ciki rundunar mayakan saman jamhuriyar niger ta kai wani farmaki da ya sanadiyar hallaka 'yan bindiga da dama tare da lalata masu kayan aiki masu tarin yawa a yankin amalaulau da ke labazanga kayan a ranar sha uku ga watan dai na afrilun da muke ciki su kuma kashe 'yan bindigar da dama da kuma lalata kayan aikin su a hurara da ke da nisan kilomita goma sha biyu a arewa maso yammacin zanga-zanga akan iyakar Nijar da Mali. Har ila yau dai a ranar ta sha uku ga watan Afrilun da muke ciki. A ɗaya bangare kuma wani farmakin haɗin gwiwa ne sojojin Mali da na Burkina Faso suka kaddamar kan maɓuyar ta 'yan bindiga a yankin Dunna da ke kan iyakar Mali da Burkina Faso. Farmakin da ya ba su damar ganowa tare da lalata cibiyoyin 'yan bindigar da dama. Sai dai kuma a daidai lokacin da rundunar ta IS ke kirarin fara samun nasara kan 'yan ƙungiyoyin masu da'awar shahadi. A jamhuriyar Nijar musamman a yankin na kan iyakokin ƙasa kasashen uku yan bindigar sun zafafa kai hare-hare suna harbe-harbe irin na kan mai uwa da wabi suna kashe mutane sojoji da farar hula inda rahotannin da ke hitowa daga wasu yankuna na tilaberi ke cewa ko a wannan mako akalla mutane goma sha biyar ne suka kwanta dama dalilin har-haren na 'yan bindiga daga ciki kuma farar hula goma da suka kashe a wani kauye na yankin tera inda suka watsa kauyen tare kuma da kore masu busashe ta haka kuma a ranar litinin sha biyar ga watan afrilu nan da muke ciki dai da misalin karfe hudu na yamma wata mota daga cikin motocin jami'an tsaron da ke sintiri ta taka nakiya kusa da samira a cikin sashen tera yankin talabere sojoji biyar ne in ji rahotannin suka rasa rayukansu duba da waɗannan matsaloli ne mazauna yankunan na talabere ke ta kiraye-kiraye a cikin sakonnin lauyoyi da suke ta aikewa ta shafukan sada zumunta suna bayyana halin da suke ciki suna kuma kira ga hukumomin mulkin soja da su ceci rayukansu su ɗauki matakan da ya dace na ba su kariya daga ƙungiyoyin masu da'awar shahadi waɗanda su ne ke cin karansu ba babbaka a waɗannan yankuna matsalar tsaro dai a wannan jiha ta talibiri na neman gagarar kundila duba da yadda 'yan bindiga suka zafafa kai hare-haren duka da ikirarin sojojin na nijar na cewa suna samun gagarumar nasara a wannan yaƙi da suke da ta'addanci jima ila isufu bbc hausa jamhuriyar niger. tuwar ila yau dai muna kan batun matsalar rashin tsaro amma yanzu a Najeriya inda 'yan bindiga suka kai hari inda suka tayar da garuruwa da dama a yankin Isa da sabon birni a jihar Kano a jihar Sokoto da ke yankin arewa maso yammacin kasar. Yan bindigar da sun kuma kashe mutane tare da ƙone gidaje da kuma yin awon gaba da wasu da ba a san adadin su ba. Honorable Muhammad Sa'idu Bargaja ɗan majalisar tarayya ne da ke wakiltar Isa da Sabon Birni kuma ya ce hare-haren sun tilasta wa ɗaruruwan mutane tserewa daga garuruwa zuwa garuruwa makwabta bayan tare da garuruwa sama da arba'in kamar yadda ya shaida wa Awwal Ahmad Janyau. abin da ke faruwa na isa da sabon birni abin ya kai intaha inda a daren jiya an kone gidajen mutane an kashe wasu an ɗauki wasu ayi cikin daji da su wanda ba a san adadin su ba sannan sauran mutane duk garuruwa kusa da gari ya kai goma sha biyar sun wace suna a garin isa yanzu haka kuma a sati biyu da suka wuce na san na karanta motion a gaban majalisa dangane da abin da ke faruwa a sabon birni sun haka ta faru a resu inda gare arba'in da biyar aka wace su nan take su ma mutanen su suna can a garin sabon birni yanzu. garuruwan nan kamar kana nufin suna hannun su yan bindigan nan ne. a'a sun kai masu attack ne na bazata suna kashin su suna halbin su kuma sun kone rumbunan abincin su to shi yasa ba za su tsayawa suna bin su da halbi da komai da komai sun jere sun yi kisa. kamar su waɗanda ka ce an wace akwai mata da yara ƙanana duka akwai mata da yara ƙanana dukan su gaba amma kana da adadin yawan su a'a suna da dama ban iya cewa ga adadin su don garuruwa ne da yawa ba gari ɗaya ba gari biyu wanda abu ya kai shekaru goma sha nawa nan take kuma abu ne ana yi cikin dare ko da maraici ka ce ka lissawa su nan take yana da wuya amma dai abun ma sun muna da adadi da yawa mutane muna cikin yanayi na rashin tsaro ga wannan ƙananan hukumi namu to kuke tunanin suke addabar mutanen yankin daga bangaren su yan bindiga a waɗanda ke da bayan barayi ne barayi ne su kashe su ɗauka me suke nema ransom kullum a ce kuɗi ko a kashe mutane ba layan zane ba sai to ba jami'an tsaro ne jami'an tsaro wurin nan suna da matsala a same su don da akwai su da haka ba ta faruwa to kai me kai yanzu yanzu abin da nake nema a gwamnatin tarayya a taimake mu da agajin gaugawa da jami'an tsaro 'yan sanda sojoji air force army whatever a taimaka wa mutanenmu domin a kawo jami'an tsaro ga wannan bangare namu na gabacin sokoto ka ce ka gabatar da kuduri a majalisa kamar kudurin me ya kunsa kuma me aka yi kudurin nan da na roƙa a yi na magana tsaro ne tsaron nan da muka roƙa a yi har yanzu ba abin da ya gudana a kai amma har yanzu muna ƙara kira ga gwamnatin tarayya a taimaka mana da agajin gaugawa da jami'an tsaro a san matakin da aka ɗauka ga wannan ƙananan hukumomi na isar sabon don abin ya wuce wuri gare mu honorable sa'idu bargaja kenan dan majalisar tarayya da ke wakiltar isa da sabon birni a jihar sokoto a hirarsu da awal ahmad janyau yanzu kuma sai mu nufi yankin kudu maso yammacin najeriya inda kimanin 'yan kabilar yarbawa masu fafutukar kafa kasar su guda 29 ne suka gurfana a gaban babbar kotun majistare da ke ibadan babban birnin jihar oyo bisa zargin su da hannu a wani harin kafa tutar su da bai samu nasara ba wanda aka kai ofishin gwamna da majalisar dokokin jihar mutanen da ke dauke da makamai sun gaza samun nasara bayan agajin da jami'an tsaro na haɗin gwiwa suka kai wakilinmu na lagos umar shehu yan leman ya aiko mana da wannan rahoton an gurfanar da masu kaifin kishin kafa ƙasar yarbawa zalla ne a gaban kotun majistare ta ibadan babban birnin jihar oyo bisa zargin su da aikata laifuka bakwai da suka hada da cin amanar kasa da gangamin jama'a da mallakar miyagun makamai ba bisa ka'ida ba da kuma ta yadda tarzoma da ka iya haifar da rashin zaman lafiya a faɗin jihar dukkanin waɗanda ake zargin a gaban kotun majistiren yan kabilar yarbawa ne saboda samun su da hannu a harin da aka kai ofishin gwamna da majalisar dokokin jihar da bai zo da nasara ba a ranar asabar sha uku ga watan afrilu shekarar ta hudu wasu mutane da fuskokinsu ke rufe sanye da kakin soji suka yi yunkurin kai hari da da kwace ikon gudanarwar gwamnati a wurare biyu wanda lokacin suka yi ta harbe-harbe da bindigogi a sama hakan dai wani bangare ne a ci gaba da shirin su ballewa daga najeriya da kuma kafa kasar yarbawa zalla to sai dai a lokacin jami'an tsaro na haɗin gwiwa sun ci galabar yan awarin cikin ƙaramin lokaci tare da kama mutum ashirin da ɗaya dama dai rundunar 'yan sandan jihar oyo ta ƙara kama mutane takwas wanda ya sa adadin waɗanda aka kama ya kai ashirin da tara wasu daga cikin masu rajin araba najeriya na zargin cewa an danne yankunan su tare da arzuta wani sashe ko kuma suke nema a sake fasalin kasar wanda kowane yanki zai kasance mai cin gashin kansa tare da gwamnatin tsakiya mai rauni kana kowane yanki ya mallaki arzikin da yake samarwa nigeria mai yawan bil'adama sama da miliyan ɗari biyu na da manyan ƙabilu da suka haɗa da Hausawa da Ibo da Yorubawa da sauransu sai dai yanzu haka zaman lafiyar kasar na fuskantar barazana tun bayan da wasu da suka yi kirarin masu kaifin kishin yankin kabilar Ibo da kuma Yarbawa da kowane ɗayansu ke fafutukar ficewa daga nigeria. sai dai kuma fafutukar tasu na fuskantar cikas sakamakon yadda wasu masu fada a yankunan suka yi hannun riga da muradin su na ballewa daga Najeriya. Umar Shehu Eleman BBC Hausa daga Lagos a Najeriya. Tuwar ila yau dai muna Najeriyar inda aka ɗage sauraron karar da aka shigar kan jagoran 'yan awaren Biafra Nnamdi Kanu zuwa watan Mayu mai zuwa. wata babbar kotun tarayya da ke zamanta a abuja babban birnin najeriya ce ta ɗage sauraron karin a zamanta da ta yi a yau mr kano dai na fuskantar tuhume-tuhume da suka hada da cin amanar ƙasa da kuma ta'addanci habibu adamu na ɗauke da ƙarin bayani jagoran kungiyar ta ipob mai fafutukar kafa kasar biafra da kanu ya bayyana a gaban babbar kotun tarayyar da ta zauna yau a abuja lauyoyin da ke kare shi sun nemi kotun da ta sa a sauya inda ake tsare da shi wato a hannun hukumar tsaro ta farin kaya ta Najeriya wadda ake kira DSS zuwa gidan yari. Sai dai lauyoyin gwamnati masu shigar da kara sun kalubalanci hakan. Amma kotun karkashin jagorancin mai shari'a Binta Nyako ta sanya ranar ashirin ga watan Mayu mai zuwa domin yanke hukunci kan wannan batu. Wannan ne dai karo na biyu da Mr. Kano ya bayyana a gaban kotu a wannan shekarar tun bayan da kotun kolin kasar ta kori karar da ya shigar inda ya nemi a dakatar da wannan shari'ar. jagoran haramtaccen kungiyar ta ipob na fuskantar tuhume-tuhume ne ciki har da na ta'addanci da kuma cin amanar ƙasa a shekarar 2021 ne aka ta sikeyar mr kano da ƙasar kenya zuwa najeriya lokacin da ya tsere bayan an bayar da belinsa a wani yanayi da ke cike da cece kuce habiba adamu bbc hausa a abuja a najeriya To yanzu kuma sai mu nufi kasar Habasha inda hukumomin yankin Amhara da ke arewa maso yammacin kasar suka zargi dakarun Tigray da ke gabashi da kaddamar da farbaki abin da ya nuna yadda fada ya kazanta tsakanin bangarorin biyu kan takaddama da suke yi akan wasu wurare da ke kan iyakokin kasar. wannan dai shine mummunan lamari na farko da ya shafi dakarun tigray tun bayan da aka cimma yarjejeniyar zaman lafiya shekara biyu da suka gabata abin da ya kawo ƙarshen ɗaya daga cikin munanan rikice-rikicen ƙasashen afirka Ga fasarar rahoton Kalkidan Yabeltal daga Addis Ababa. ranar asabar ta gabata ne aka fara fada tsakanin dakarun tigray da amhara a gudumar alamata kuma kawo yanzu ana ci gaba da gwabza fada tsakanin bangarorin biyu a cewar mazauna yankin sojojin tigray sun shiga wasu wurare na alamata jami'ai a garin kubo da ke kusa da garin amhara sun shaida bbc cewa mutane da dama ne suka isa garin domin tserewa rikicin jami'an amhara da na tigray dukkaninsu na miƙa wa juna yatsa akan wanda ya fara rikicin Shugaban gwamnatin rikon ƙwarya na Tigray ya ɗora laifi akan makiyan yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma. Gwamnatin ƙasar wacce ta sa hannu a kan yarjejeniyar tare da dakarun Tigray a shekarar 2022. Kawo yanzu bata ce komai ba game da rikicin. A baya dai ta sanar da wani shiri na saka wuraren da ake takaddama a kai a ƙarƙashin ikon sojoji. Har sai an cimma matsaya. Sai dai yayin da yarjejeniyar ta kawo ƙarshen tashin hankalin da ake fuskanta a Tigray. Kasar ta habasha na ci gaba da fama da rikice-rikice a wasu wurare ta gaida raliya zubairu da fasarar rahoton kalkidan yabeltal to yanzu kuma sai labarin wasanni To a halin yanzu kai tsaye ina tare da Muhammad Abdu Mamman Skifa saboda mu samu tattaunawa akan labaran wasanni. Mamman na ga yau ake kammala wasannin zagayen kwata final a Champions League. Wani hali ake ciki? Eh wannan haka yake Ibrahim kuma kamar yadda aka tafi hutun rabin lokaci daidai yanzu. a tsakanin manchester city da real madrid an ci manchester city da mai ban haushi kuma dan wasan nan rodrigo shi ya ci kwallon aminci na goma sha biyu shi ko wasa tsakanin bayern munich da arsenal an tafi babu ci wasan farko dama bi da biyu suka tashi ibrahim to ana gani kaman anya arsenal za ta iya kai labari kuwa to gaskiya yana da kyau dai ta kai labarin saboda bata taba zuwa kwata final ba a wasannin waje da take bugawa bayan da ta yi da hudu ta kuma yi rashin nasara a wasa hudu daga ciki yayin da ake sa ran ita bayan muni kuma za ta ce idan bata kai zagaye na wato gaba ba na dab da karshe zai zama na karo na hudu a jere ta kasa yin kokari hmm. wanda za ta bi sahun PSG ne ita ma ta bin yin haka eh. a 2012 zuwa 2015 to ai kuma bayan za ta so ta tafi da wani abu dai wannan shekarar dai ko tun da ta rasa Bundesliga gaskiya tun da ta rasa Bundesliga ba Liga eh. kuzin ta karbi a karan farko bayan da ta dauki guda goma sha daya jere to kuma ka riga kasancewa bayan mini din lalle kan sai ta yi da gaske saboda tana da guda biyar a tare da ita kuma eh. rabanta da shi tun 2020 amma ibrahim kasan wasan manchester city da na wato uh, eh. Eh, yana da jan hankali saboda karo na uku kenan suna haduwa a duk a bara can wacan eh. real madrid ta kai zagayen gaba kuma a bara da ta wuce kenan manchester city ta kai zagayen gaba hmm. har ta je ta lashe kofin yayin da real madrid take da guda goma sha hudu kuma kar ka manta manchester city yanzu tana neman kofi uku a jere premier champion da kuma FA eh, Cup za ta buga da karshe da eh. Chelsea premier ita ce ta ɗaya ga kuma champion league amma yanzu mm. an ci ta kwallo dai mai bawon shi watakila eh. abin ya zo ya canja to dama tarihi da yana tare da Real Madrid a dai wannan gasar to ba mu sani ba ko yaya za a kasance gashi kuma suna ci yanzu guda ɗaya ana gani kamar City za ta iya farfadowa kuwa ka san komai zai iya faruwa ka san a can ma Spaniya uku da uku aka tashi saboda ka komai zai iya faru kuma dama wasa ne mai zafi wannan shine karo na 12 da suke haduwa tsakanin su inda ita Manchester City ta ci wasa uku Real Madrid ta ci a ba hudu kai Real Real Madrid ta ci uku da kuma canjar guda ku saboda haka mm. suna tafiya ne kusan kan kan kan kuma karfin su ya zo dai saboda kowa yana da guran yan wasa duk da Manchester City kaga kokarin da ta yi tun wancan bara da ke ta kokari wurin kofuna guda biyar ta dauka kamar ta eh. ta dauki europa Super Cup da sauran kofar saboda haka suna kan ganiyar su mm. kuma duk wanda ya nasara tsakanin Real Madrid da da Manchester City tsakanin ba Arsenal da Bayern Munich su eh. za su hada tsakanin su a wasan dab da karshe da za a yi ranar 1 ga watan Mayu kar ka manta an cire Barcelona PSG mm. ita kuma za za ta haɗu da wato da burusha Dortmund a wasan dab da karshe talatin ga watan Afrilu kenan idan Allah ya kai mu. To lalle akwai sauran kallo akwai sauran kallo a gaba kenan. Gaskiya akwai wasanni. To mun gode mamman. To a gaida mamman skifa. Tuma saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu a gaida Abdu Halilu da ya shirya shirin sai kuma fatawar Muhammad da ya haɗa mana sauti. Ibrahim Yusuf Muhammad ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.